Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu, manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amsa zuwa ga Man Loan, Trayum Kano akan tambayar da ya fito yayi wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya da cewa wai shin me isa ba a isa ake samun ‘ya'yan ‘yan ɗariƙar Tijjaniya suna komawa Izala, kuma ba a samun ‘ya'yan ‘yan Izala suna komawa ɗariƙa, wanda wannan tambaya da Malam Lawan Tirayam ya yi, a baya an samu wasu daga cikin malaman Izala duk sun fito sun yi irin wannan tambayoyin kuma aka ba su amsa amma yanzu malallon tirayam ya ƙara taso da wannan tambayar wanda yan Allah ya da yanzu za a ji amsa daga bakin ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙar tijjaniya wanda ya fito ya ba shi amsa a kan haka ku biyo mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don jin cikakkiya amsar da aka ba malallon tirayam a kan maganar da ya na cewa shin me isa ake samun 'ya'yan 'yan ɗariƙa suna koma izala kuma ake a cikin kuma 'yan 'ya'yan 'yan izala ba sa koma ɗariƙa ai sauraro da kallo lafiya wani daga cikin malaman salaf ya yi tambaya kan cewa mai yasa 'ya'yan 'yan ɗariƙa ke zama 'yan salaf amma 'ya'yan 'yan salaf ba su zama 'yan ɗariƙa so wannan tambayar tana gwada cewa kusancinsa da jama'a ya fi akan kusancinsa da ilimi domin ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki bai turo mutane biyu doron ƙasa ba mutum da ya turo wane ne shi annabi adamu alaihi salam annabi adam alaihi salam din nan ba wai magana ne kawai ta mutum mujarrad bane ko kuma ta wani eh, arrajulu salih ko wani mutum normally ga magari musulmi kurub a shi annabi ne daga annabawan Allah abin da yasa annabi adam bai zama manzo ba rubbama ya zama saboda babu fitintunu ne a zamaninsa kanan nasu ummatan wahida har ya rayu har ya mutu cikin ƴaƴansa ba fitina abu na farko kenan abu na biyu eh, a mataki na gaba shine kar ka manta dukkan mutane a yau jikokin annabi nuhu ne annabi nuhu nan manzo ne ba maganan wai annabi ma kadai shi manzo ne bayan an yi tsofana mutane sun hallaka sai iya wanda suka bi shi wanda aka yi ittifaki ba zuri'ar da ta yi tanasuli sai zuri'arsa kada ka manta banu isra'ila baki ɗayansu jikokin annabi ibrahim ne jikokin annabi yaqub ne izan ba mandiki kai tunanin cewa wai mutanen kirki ba za su haifi mutanen banza ba daman tarihin duniya mutanen kirki ne suke haifawa duniya mutanen banza domin su ne ake samun waɗanda a cikin yayan nasu suke sauka daga turbar da suke hawa saboda ta yi musu tsanani idan mu koma mu kalli kuma zahiriyar magana da ka faɗa malam turum ko makamancin haka sunan shi malam turum ne ko waye wallahi batijja ne ko ɗan ɗariƙa sosai sosai wanda ya zamto cikakken ɗan ɗariƙa baya haifa wa duniya ɗan izala yakan haifi mutumin da ba ɗan ɗariƙa ba amma ba haifa haifawa duniya munkiri yakan haifawa duniya munkiri eh, mutumin da baya dariƙa ko kasale ko kasalalle ko ajiji amma ba baya haifawa duniya munkiri tsawon ɗan izala ko ɗan shi'a ko ɗan wani duk wani abin da zai sa gobe ya zo yana kallon sa a matsayin kafiri sai dai wani abu baya ɗaya kuma wannan kasalallen, wannan mai raunin shi kuma zai haihu to rubbama a cikin yayansa ko a jikokinsa a samu wancan abin da ba a so din maganan kuma kace yin zala ba sa haifar da mutanen ba sa haifar da yadda rika kuskure ne mai girma ka jira lokaci saboda ga baki dai zala shekarun ta nawa ne yaushe ma har ka shiga izalan har ka haifa har kake tunanin ba zai zama dan dariƙa ba wadda kuma bila adadin mun san waɗanda iyayensu ‘yan izala ne amma su ba izala ba ne kuma suna ganin tsarin akwai kuskure a cikinsa suna kallon baki ne na annabi musa amma aiki na fir'auna ne muna nan da su barkatai mun san su idan rashin ikhtibarin yau da kullun ne yasa kai wannan maganan wanda kuskure ce kuma kamar idan fada farkon magana na shine kusancinka da mutane ya fi kusancinka da ilimi kusa in nace kusancinka da mutane ma'ana Kullum harshen ka tunani yake ya za a yi birge mutane a lokacin wa'azi dan haka ya zamana ba ba ilimi ne ka ba ba hakika ce ka ba me zai dau hankalin mutane ne ka sai sa daga tashi fitar da kai intaji na wannan fikirar sai ya zamto fikira ce wanda a cike take da kuskure Allah madaukakin sarki ya tsare mu Alhamdulillah, masha Allah, amsa kenan da aka ba wa Malon Trayem game da tambayar da ya cillawa 'yan ɗariƙar Tijjaniya da cewa shin mai isa ake samu 'ya'yan 'yan ɗariƙar Tijjaniya suna komawa izala kuma ba a samun ‘ya'yan ‘yan izala suna komawa ɗariƙa wanda an ji irin amsan da shi wannan matashin malami ya ba malam lawan tirayam ba ma malam lawan tirayam ba da sauran ‘yan izala wa'anda suke da irin wannan tambayoyi ko wannan tunani a ransu to ga amsa a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumunci tv don ci gaba da kawo muku abubuwan da ke suke faruwa tare da kawo muku karatuttukan malamai don ilmantarwa ga al'ummar musulmi tare da wayarwa da al'ummar musulmi kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu